Ka san fitattun 'yan takarkarin gwamnan jihar Kano da kuma dalilin da ya sa za ka zaɓe su. Mai kallo da sauraronmu yanzu kanin labarin ka riga ka saurara, amma daga bisani za ka ji mu da cikakken rahoton